burina ba wai ina so na ga yaran nan kullum an basu a gida bane na fi so su ma su fito su mu'amala da mutane su ji daɗin da kowa yake ji su ma su filin wani sense of responsibility ko kuma su ma su filin eh mu ma muna da mahimmanci a cikin al'umma waga kokowa ta mata ce ta muduka ce ta ƙasa ce a kama in ka kafa mace ka kafa kasan ne gaba ɗaya in baka kafa ba zai iya rushe kasan nan gaba ɗaya. Shirin kallabi na wannan makon ‘yan uwana mata, Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi shirinmu na kanmu. Daga mu sai mu mu faɗa abin da ya dame mu da nufin neman mafita. Shiri na musamman da muka kirkiro da nufin haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido da kuma gudunmuwar da suke badawa a ci gaban al'umma, ƙalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma ɗimbin damammaki da ke akwai a ɓangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. suna na Alheri Grace Abdu. Gobe Litinin gwamnatin Bola Ahmed Tinubu take cika makonni biyu da hawan mulki a Najeriya da kawo yanzu. Shugaban ƙasar ya zaɓo mataimaka na musamman guda ashirin da sakataren gwamnatin tarayya da babban hadimin fada shugaban ƙasa da mataimakinsa, sai dai zuwa yanzu babu ko mace ɗaya da aka ba wani mukami. Tambayar da babu wanda zai iya buga kirji ya ce ya san amsa ita ce, ko mata a Najeriya za su samu ci gaba a fafutukar ganin an dama da su a wannan gwamnatin? Lokaci ne kaɗai zai shaida. banda kallaban shirin na mako waɗanda suka yi fice a fuskoki daban-daban a ƙasashensu Najeriya da kuma jamhuriyar Nijar. Yau mun karɓi bakuncin wata ma'aikaciyar gwamnati a Najeriya wadda ta yi tattaki zuwa nan birnin Washington inda ta yi tsokaci kan batun ilimin mata da kuma gudunmuwar da za su iya badawa a gwamnatin Tinubu. Kadan kai ku da nisa, ku biyo mu a shirin domin ji ya fi saƙo. kafin mu ɗora kan hirarrakin da muka yi da macen farko da ta tsaya takarar shugaban ƙasa a jamhuriyar Nijar madan Maryam Bayad da kuma Samira Hamza Adam wadda ke ba da gudunmuwa wajen kula da waɗanda aka haifa da raunin ƙwaƙwalwa a Najeriya. Shirin kallabi ya karɓi bakoncin Didan Rehab wata ma'aikaciyar gwamnati a birnin tarayya Abuja, Najeriya. wadda muka nemi jin yadda take ganin gwamnatin Bola Ahmed Tinubu za ta yi tafiya da mata. To, zan ce da na ɗaya ni ba politician ba, amma ni, mace ce. Eh. Fata ne muke yi cewa wannan percentage da aka ce za bamu sai mu samu. Saboda an lura an gani cewa inda mace ta rike wuri ta fi rikewa wani lokaci fiye da namiji ko su wanda suke rike da gwamnati sun gane da wannan shi yasa na gan nomban da da ake bayarwa ya fi yanzu ba mu kai wannan wurin da muke so ba muna fata a wannan gwamnati na excellency his excellency shi president namu ya ba da wannan percentage da ana bukata saboda aikin mata suna yi da zuciyarsu ɗaya suna nema a yi ma wani goyon baya a siyasa suna nema mu uwaye ne duk abin da uwa take nema ta gan cewa yaro ya yi girma haka muke so kasa ta yi girma muna nema a kara mana yanci din da muke so a kara mana nomba a cikin wanda za su rike wannan kasan a wannan sabon gwamnati haka har ila yau a batu na sabon inda aka ce an samu gwamnati a ƙasa za ki ga baya ga shugaban ƙasa akwai matar shi za ki ga sukan zo da wasu shirye-shirye za ki ga sun ce suna yi ila ko domin mata da yara eh. farko kina ganin irin na aikace-aikace da mata ko kuma in ce eh to haka ne matan shugabannin ƙasa suke yi na ɗaya kina ganin mata suna da yara suna ganin amfanin irin waɗannan shirye-shirye nasu kuma wanda kira zaki a halin yanzu ga ita uwar gidan shi Ahmed Bola Tinubu ila har ma da matar ita ma mataimakin shugaban ƙasa na ganin cewa sun fito da wasu ayyuka da za su amfani mata a zahiri da mm. yara musamman yara mata a Najeriya akwai kaya da yawa da gwamnatin da sun wuce da wanda kuma na san muna bukatan nan da za a yi cewa duk abubuwan da ya kamata mata da iyaye da yara 'yan mata suna bukata sosai muna bukata wannan gwamnati su kalle musamman ita maman kasan matan president din ta duba akwai abubuwan da akan yi suna taimako mata sosai idan an bi shi da gaske aka san yadda ana coordinating ana rarraba kaya ba kudi ba a raba wake in rike da wannan idan bai yi ba wa za a rike wannan in an yi shi da gaske zai fito da kyau amma in an sake ne sai zama da damuwa yanzu kamar yadda muka ce ga sabuwar gwamnati menene fatanki na ganin cewa a wannan gwamnati ta mai da hankali a kai musamman abin da ya shafi ci gaban mata a najeriya da kuma yara kanana musamman ma yara da ba sa zuwa makaranta akwai abu da yawa da za su yi saboda in ka kafa mace ka kafa kasan ne gaba ɗaya in baka kafa ba zai iya rushe kasan nan gaba ɗaya in ka duba jama'an da ke kasan nan mata da yara da wanda sun yi girma suna nan da yawa kila fiye da maza saboda haka in ba a lura da mata yadda ya kamata ba yana iya ya kawo damuwa nan gaba fatanmu cewa a wannan gwamnati za a duba ilimin 'yan mata ilimin mata ma abin da ya shafi mata haihuwan mata komi a lura da shi zuwa lafiyan jiki na mata saboda idan kudi ya yawa mata ba su iya zuwa asibiti ba kina gani zai kawo damuwa ba za su je ba haihuwa ya zo za iya a samu casualty saboda da haka fatanmu gwamnatin nan ta lura da aikin mata. Yawa to da shike bagana ce ta mata kafin dai ki tafi har ila yau me yasa zaki ga duk lokacin da aka ce gashi wata gwamnati za ta zo musamman a lokacin da ake yakin neman zaɓe zaki ga mata suna yi kan jijjikan karfi iya su za su fito su ba 'yan siyasa cikakken goyon bayan da ake bukata su bi layi su yi zaɓe inda zaki ji labarin ma wani lokaci mace mata haihu akan layi Ƙoƙarin kaɗa wani ɗan takara ƙuri'a amma kuma da zara an kai ga nasara an kafa gwamnati ko ta tarayya ce ko ta jiha ce ko ta ƙaramar hukuma sai kiga kuma an yi wance kali da duk wani al'amari da ya shafi matan an manta da su sai kuma in zaɓe ya kuma dawowa me za ki ce akan wannan muna girma muna girma a kowane lokaci zan ce abin da ba iya an yi shekarun da sun wuce ba ina gan ana ɗan karawa ana ɗan karawa mata suna yin akan tunani wannan lokaci zai fi lokacin da ya wuce wannan lokaci zai fi wannan lokacin da ya so suna nan suna ta yi dai suna bege cewa a wannan na eh, eh, excellency tinubu zai fi wanda ya wuce to a haka kullum sai su ba da goyon baya kuma uwa komin laifin yaro ba za ta rike a zuciya ba halin matan kenan wannan yana a zuciyarsu ko ba su ci nasara a wanda ya wuce ba sun san cewa wannan dai kasanmu ba za mu bashi ba za mu kara ba da goyon baya saboda kaya su gyaru. Bisa ga al'adar kasashen nahiyar Afirka, burin kowane ma'aurace shine ya ga ya samu zuri'a sai dai jefi-jefi ma'aurata sukan fuskanci ƙalubalen kula da wannan albarka aure da suka samu idan aka haifi yaro da raunin ƙwaƙwalwa da ke bayyana ta fannoni daban-daban ta hana yaran sukuni ko kuma girma da cikakken hankali yadda ya kamata. Wannan matsala ta sa shirin kallabi jinjina wa Samira Hamza Ahmed. wadda ta kafa makaranta shekaru takwas da suka shige a birnin Kano domin kula da yaran da aka haifa da wannan lalura. shirin kallabi ya nemi sanin min zanen da za ta iya cewa wannan makaranta ta kai a halin yanzu da kuma yadda take samun kuɗin gudanar da makarantar. Kusan za mu ce alhamdulillah saboda yara da yawa da aka kawo su za mu iya cewa mun samu sauƙin abubuwa da yawa sun koyi abubuwa da yawansu waɗansunsu daga cikin sun ma sun koma cikin makarantu normal makaranta eh, waɗanda aka sassaba da su duk sun koma wanda bai iya magana ba ya iya magana duk sun koma makarantun nan mm. to alhamdulillah muna muna ganin koma ba mu ba waɗansu ma suna gani kuma ana zuwa ana gaya mana bayan kalubalen yau da kullum na kula da masu bukata irin wannan yaya kuke tafiyar da harkokin makaranta duk da yake ta kuɗi ce ana biya ko? To ta kuɗi ce ana biya amma waɗansu gani suke a'a idan muka kawo yaran nan ma ba wani amfana za mu yi da su ba. So kuɗin ma ba kasafai suke son biya ba. Waɗansu sau da yawa zaka ga abin yana baka mamaki mutum ya zo ya kawo yaro makaranta mai irin wannan lalura har yana nema ya masa rage kamar kasuwa ya je. Muna fama da wannan sosai. to kuma idan ka kalla wani idan ka ce mishi a'a kai ga yadda dole zai biya sai dai ya haƙura ɗan ba zai zo ba ba za a kawo yaron makaranta ba to na kan lura na ce to idan na ce zan taimaka wa mutane ne zan taimaka wa yara zan taimaka wa al'umma to saboda wani abu na duniya kuma sai ka ka gwammace ka haƙura da wannan yaron karka taimaka masa saboda kuɗi nakan haƙura nakan ɗauke kaina akan waɗansu abubuwa na ce a kawo min yaran waɗansu ni da kaina nake ba da scholarship ɗin nasu su zauna a makarantar su ko ba kyauta ba dai amma dai ana ba da wani percentage na yaran da suke su dinga yin karatun a makaranta su dai koyi wani abu kar ya zama na an bar su a gida saboda ni burina ba wai ina so na ga yaran nan kullum an basu a gida bane na fi so su ma su fito su mu'amala da mutane su ji daɗin da kowa yake ji su ma su yi filin wani sense of responsibility ko kuma su ma su yi filin eh mu ma muna da mahimmanci a cikin al'umma wannan shine burina wannan shine abin da nake so so ban ba na so na ga an ajiye yaran a gida ko yaya ne dai na gwammace su zo makarantar mi ta yi a haka kin ce akwai kalubalen kuɗi na biyan makarantar waɗansu yaran to yaya kuke samun kayayyakin gudanar da ayyukanku ni nakan siyan eh, abubuwan da yawa mukan siya da kanmu sai kuma waɗansu ƙananan abubuwa wata rana mukan ce iyaye su ba da waɗansu ɗan kowa ya kawo abin da zai kawo kamar idan girki za a yi kowa a cikin yaran kowa ya faɗi abin da zai kawo na abin girkin don su san ma abubuwan ingredients ɗin da ake amfani da su na girkin so kowa ya kan kawo abin da bai haɗu ba mu kuma za mu siya a makaranta sai kuma um, kayan tarafi yawanci mukan ɗan karɓi wani abin daga gurin iyaye sai mu haɗa gaba kiɗe sai mu sai duk abubuwan da muke da bukata a dinga koya musu muke siyan kayan mu muka yi da kejin mu mu muka ɗauko waɗanda suke taya koya musu suke kula da su suke nuna musu yadda ake yi na kafintan ma haka na takalman da ake koya musu duk mu muka ɗauko waɗanda suke koya musu cikin shekaru takwas da kafa wannan makarantar ko kun samu wani tallafi ko gudunmuwa daga waɗansu ko gwamnati To a gaskiya dai har yanzu ba mu samu komai daga gurin kowa ba. Sai dai wata rana mukan dan samu waɗanda suke yi mana training daga Legas suke zuwa. Amma su idan suka zo mu za mu sai kayan mu abinda za su zo da su su koya wa yara za mu siya. Su kuma sukan ce za su koya malaman da yaran free kyauta. Mm. Mun dan samu wannan sau biyu zuwa uku haka. ganin irin kalubalen da ke tattare da wannan aikin naku da kuma irin bukatar da ke akwai akan yaye dalibai ko idan suka shiga makarantar shi kenan mun yaye dalibai da yawa da suka koma makarantu da suke karatu sosai yanzu a cikin ragowar makarantun amma da kwai waɗanda ni da kai da iyayensu duk mun san cewa dama su zuwa suke saboda canjin yanayi maimakon zama guri ɗaya kusan suka samu akwai kuma waɗanda gaskiya su saboda yadda halayyarsu take zama cikin ragowar yaran zai saka a dinga tsoron su ko a dinga firgicewa ko idan suna waɗansu halinsu da eh ba kowa zai gane a asu ba wai faɗa suke ba ko ba wani abin tashin hankali ba ne maybe ko suna cikin damuwa ne ko suna jin daɗi suke wannan abin so ragowar yara ba lalle su gane irin wannan ba sukan ɗan tsorata da irin waɗannan abubuwan sai ga suna makaranta dai muna nan da su kuma yawancin waɗanda muka fi samun irin waɗannan da suke zama suka daɗe waɗanda damar lokacin da aka riga sun manyanta amma a ƙanana in a ƙanana ne mun fi yayi ƙanana da yawa kan manya to da yake aure ya hana ki cimma ki na zama likita kina da yara to alhamdulillah ina da yara allah ya albarkace ni da ya'ya guda shida mace ɗaya da maza guda biyar to yaya kike haɗa gudanar da wannan makarantar da kuma hidimar yara da ma mai gida wato ba ni da ma abin da zan ce banda ne wa Allah godiya Allah ya taimake ni Allah ya saka ni a cikin mutanen nan da suke da tsayuwar daka kuma abin da na sa kaina a kai ina kokarin Allah ya taimake ni na yi shi dan banda ma wai ka ce wa aikin gida da wata makaranta har nan har exercise nake yi kafin ma na zo makaranta kaka da safe nake shirya yara ne wa yara komai ba tare da mai aiki ta yi min ba na tafi na je na exercise sannan na zo makaranta na kula da abin da yara suke ciki haka nan na kuma komawa gida shi ma mai gidan na kula da shi na kula da gidan gaba ki daya wai watakila ta fuskar zamantakewa kawaye cosmates makwabta dangi da kika ambata da sauransu akwai wani kalubale ta wancan fuskar misali wata ce haka kawai samira nan ta je ta ɗebo kanta a tara mata yara waɗanda ma suke da lalura da sauransu kikan samu misali ko tsegumi irin wannan ko na kamar ganin irin kalubalen da ke tattare da wannan bangaren aikin da kika zabar wa kanki kikan fuskanci tsegumi ko kuma karayar gwiwa daga abokai ko dangi ko kuma ma iyali to wani dai ba wai fada yake yi ko a tsegumancen ba a'a kamar dai kawaye da yawa sukan ce ni ban san me kai kika bude irin wannan makarantar ba ne ban san me kai ka ɗauko kanki wannan wahalar ba su a ganin su gani suke wahala ce ni kuma gani nake abu ne mai sauki dan ni da kaina in kai hutu bana jin daɗi na kan ce musu ni ban ga wani abu mai ma mai wahala a ciki ba ni jin daɗin abin da nake yi nake yi bana ma ganin wata wahala a cikin shi in wani yana ganin wahala bana ganin wahala shi bana ga in kama suna ganin a'a ai ko kazanta ko wani abu duk waɗannan na ɗauki nauyin abin saboda kilan waɗansu na ganin ana yi a gidajensu sai suke ganin to mu ma nan in aka zo hakan za a yi mana to su ma a gida ya suka kare da guda ɗaya ko guda biyu ni kuma nan ina nan da su da yawa amma kawai abu ne na tsari abu ne na kula idan ka iya yadda za ka tsara abinka ko ka iya kula da abin da kake yi duk waɗannan abin ba za ka same shi ba don in ka shigo makarantar ba za ka ce wannan makarantar da yara suke marasa lafiya ce ba dan ba za ka ji wani wari ko ba za ka ga wani abin kyankyami ba kuma sau da yawa iyaye za su ce a mu a gida yara suna mana kaza suna bayan gida kaza suna bata mana guri kaza ba ma san ma ba su waɗansu abubuwan da za su saka su sai sun je ban ɗaki da sau da yawa nakan ce mu su ba mu a makaranta su ba su su cin mu za mu ɗauki nauyin wannan mu za mu hidimar da za a tambaye ki suwa suke baki goyon baya suwa zaki ambata to wanda za a fara cewa shi ya fara taimakawa ai mai gida ne tunda ko shi ya bada damar a fito din ma a yi da bai bada dama ba ma ai ba za a fito a yi ba ba za a zo makaranta a yi ba to kuma in one way other other dai akwai mutanen da sukan ba da shawara sukan yi addu'a akwai wanda ma tun ina yarinya ni yake koyar da ni yake koyar da ni tun ina yarinya ya koyar da ni kuma har yanzu baya ƙasa a gwiwa duk wani consultation da muke nema a wata shawara muke nema wani a taimako muke nema zai zo zai mana ko me muke bukata na fannin waɗannan yara saboda yana da masaniya sosai a kai yakan zo ya taimaka mana a irin waɗannan abubuwa sannan da yawan iyayen nan idan suka zo fa zaka ga suna ta mana addu'a ana ta shi mana albarka ana ta mana fatan alheri a maka fatan aljanna so ina ga waɗannan ma shi wannan kaɗai ni ya ma ya ishe ni tunda bakin wani baka san ina zai je ba wani ya maka addu'a Allah ya baka abin da aka ce to alhamdulillah ina da burika da yawa yadda nake so makarantar nan ta so nake ta zama irin international standard na je gurare da na ga irin yadda suke yin nasu kusan haka nake so na ina so eh, na bunƙasa ta zuwa sashi daban-daban na samu waɗanda za su dinga kulawa da waɗannan ɓangare na tarafi ɗin da ake saboda tarafi ɗin shine abin da ya fi komai mahimmanci a cikin tafiyar koyar da magana waɗanda yaran mu basu cika yi ba kowa sai ya ce likita zai je amma ko a turai mai koyar da magana sai ya fi ma likitan samun kuɗi masu tarafi ɗin sun fi samun dama ko ta aiki ko a kasashen waje to ba mu da su a nan muna ta wahala ko yanzu wannan mai koyar da magana wahala ake ta yi ko a jiya sai da aka mun magana daga asibitin malam amina kano muna da shi muka ce muna da shi nema suke yi kowa neman su suke kuma ba a samun su to ina so in da dama ka samu ma in za ka ɗauko su ne daga wani gurin su zo su dinga koyawa yara a duka ɓangaren idan na samu dama duk zan yi waɗannan abubuwan kuma mu dan ƙara faɗaɗa inda muke mu duk abubuwan da ya kamata mu saya na taimaka waɗannan yaran. Ta masu sauraro shirin kallabi kuka lalubo daga nan sashen Hausa na murya Amurka shirin da ke haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga cigaban al'umma. Kamar yadda kuka ji a gabatarwa yau ma shirin kallabi yana tare da macen farko da ta tsaya takarar shugaban ƙasa a jamhuriyar Nijar. banda jagoranta gwagwarmaya da ta kai ga kafa dokokin da suka buɗe ƙofar damawa da mata a harkokin mulki da kuma tsayin da ranar mata a ƙasar. Mun nemi sanin inda aka kwana a wannan gwagwarmaya da ta kai ga cimma waɗannan nasarori. Mun ci galaba, abin da ya sama muka ci galaba, kan mu haɗe yake. Dama da muka zaburo muka ce mu ma 'yan ƙasa ne, kuma ba shi wa kowace ƙasa ce, kowace ƙasa cikin duniyar ga a ce mata babu su cikin ilgo kuma mata ba a yi musu adalci to in ka ka diba ka aje hankalin ga kai nazari to kana dibin kasan nan a karkace take tafiya tunda babu adalci kuma mutanen da 'yan ƙasa ya kamata kowa ma a dama da shi to sai ba su so su dama da mata mu kuma alhali mu ne gimshiki mu ne ke girka komi gida ma muke girka shi kaga ka fara da gida sa'an nan ka taima inda duk kake so in kaga gida ya girku to mace ta girka shi to ana cewa wagga mace kaga mun muna da maza muna aiho mazaje muna aiho mata tsakanin yan ba mu yin bambanci to irin wagga mace da ta iya ta kare gidanta ta kare sutura gidanta hmm, ba ta yin bambanci ta tuha mai gidanta asiri to irin wagga mace kuma akwai gudunmuwa iri iri iri da dubarru da nazari da ilimi da mata suke kuma sun gwade irin wanga mutumin wanga mace ake ta ba a sa ta cikin kilgo mu ba mu ce ba mu mamaye iko ba mu ce haka nan ba to a wancan lokacin kamar kuna ganin an mai da mata baya ne a shirye-shiryen da aka yi ko kuma shiri da ake yi ne na ɗora Nijar a tafarkin demokaradiyya an mai da ba mata baya ba a tuna ma da su ba su ca suka yi kamar gidan jiya noman goji a ta tayi wadda sun ka saba maza ne sun ka mamaye komi da komi kuma ga wani tarihi na na abin gane tarihin kasar Nijar da za a rubutawa mu ma 'yan kasa ne sai suka so su kauce mata to muka ce wannan bishiwa tunda ka san kamin ma a haka nan cikin duniya gaba ɗaya ma wani iska ya buso wani demokrasiya kuma mata sun daɗe suna so su yunkuro suna so su yi wani abu a dama da su ko kuma a saurare su ana banza da su To abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan wannan makon sai ku kasance tare da mu mako mai zuwa inda za mu taɓo waɗansu batutuwa da ke ci gaba da tsonewa mata ido a nahiyar Afirka. Muna godiya ta musamman ga bakin namu na mako, Didam Rehab a birnin tarayya Abuja, Madam Maryam Bayad a jamhuriyar Nijar sai kuma Samira Hamza Adam a kanan Dabo, Najeriya. sai kuma abokan aiki da suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin Hawa Sharif da Maryam Dauda a birnin Washington DC, sai kuma raunanmu na mako Mahmud Ibrahim Kwari da Sule Mummuni Barma a madadinsu duka alheri ke muku fata alheri. Yes,